هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu a kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai ya sa mu a cikin bayin da maganganun suke dacewa da ayyukansu Allah ya mana gyadar dogo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala kyawawan addu'o'in da muke dare da rana Allah ya amsa mana abin da muke neman tsari gare shi Allah ya tsare mu abin da ya fi karfin mu Allah ya wuce mana gaba abin da zamu iya Allah ya sauke mana shi kalubale da muke da su daban-daban daban a wannan kasa ta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki ya taimaki musulunci da musulmai ya kuma taimaki masu taimakon addini ya taimaki adalci akan zalunci ya taimaki rubon amana akan cin amana ya taimaki kadaita shi akan yi masa tarayya Allah ya taimaki tausayi akan rashin tausayi muna sura ta hudu wato sura ta biyar wato suratul ma'ida daga cikin jerin gwanan surar qur'ani daga sama jiya mun yi kwanan daji abinda ba su ke cewa wai kwanan daji ko mun tsaya cikin aya ta uku tsakiyar aya za mu waiwaya yau mu dan kalle ta daga baya mu fara da sai mu yi waiwaya dan tafiya sai mu dora kawai daga inda muka tsaya insha Allah wani dan uwa da yi kokari yace ga waɗanda suke nesa ko ba su kusa da masallaci suna iya samun darussa da ake yi yana ƙoƙarin uploading ɗinsa a intanet daga an gabatar ga wanda ke bukata zai shiga http slash a in mutum bai gane ba easily kawai yayi googling da'awa nigeria d a w a h ligeria.com in mutum ya gugunan zai iya bashi wannan idan ya shiga insha Allah zai samu darussa duka dan uwa din yana dorawa Allah ya biya shi da gidan aljanna ga waɗanda suke bukata ta hanyar WhatsApp za a same shi akan wannan lamba din zan fada da turanci da Hausa sau ɗaya ɗaya in kana da alƙalami sai ka rike da turanci 080 37 51 5 ne zero ne zero. da hausa babu takwas babu uku bakwai biyar ɗaya biyar babu ɗaya babu ai sifili ai tu larabci ne ai ko to bari mu da larabci sifir samaniya sifir ثلاثة سبعة خمسة واحد خمسة صفر واحد صفر ai larabci ne sifir da sun nace sifili takwas sifili ai na hada turan larabci ne da me bi ma'ana ka hausantar da na larabcin kenan hausantar da shi ne amma a wurin bahaushe ai zero shi ne babu shi za ke cewa shi da da babu ai ko ko wani da za ce shi da da me da babu saboda babu shi ne zero babu shi amma in kace sifili kuma ka koma wani yaren da ba shi kake yi ba to Allah ya mana jagoranci wanda ke bukata zai iya samun karatu idan ya adin nan ba din ta wani hanya zai adin kawai ya tura ma kenan shi kenan ya tura ma in ka tura shi kenan zai tura maka insha Allah Allah ya biya ka da gidan aljanna Allah ya tsunduma ka aljanna ya ji gan magabata ko arama bismillah sai ka waya aya ta uku insha Allah sai mu ci gaba daga kanta a'udhu حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخلقة والمنقولة والمتردية والنصيحة وما إلا kuma an haramta alaikum akan ku almaitatu mushe a wannan aya Allah ya kira ababe guda goma da ya haramta mana na abinci na farko almaitatu mushe na biyu waddamu da jini na uku wa lahamul khinzir da naman alade na hudu wa ma ukilla li ghairillahi bihi da abin da aka kira sunan wani Allah a kansa ko aka yanka dan wani Allah na biyar wal munkhadikatu da dabba wacce take aka shaƙe ta ko ta shage kanta ta mutu na shida wal mauqudatu da wacce aka doke ta ko da mota ko da sanda ta mutu na bakwai wal mutaraddiyatu da wanda ta gangaro daga sama ko kuma daga doron kasa ta gangara kasa cikin rijiya kenan ko na takwas wannan ihatu da kuma wacce yar uwa ta buge ta da kaho ta kashe ta wa ma akala sabu da kuma wanda dabba mai dabbobi dabbobin ni'ima ta cinye sa, sai Allah ya ce amma illa ma zakaitum banda abin da kuka riska kuka yanka gabanin ku mutu in ka riska ba tsara sa ba ka yanka shi kenan. wa ma zubiha ala nusubi da kuma abin da aka yanka dan gumaka duk abin da aka yanka dan guki ba a ce wa an tastaqtimu bil azlam da kuma ku nemi taimako wani rabo da kuke nema bil azlam da kidau ko kuma da tata wajen aiki da ƙuri'u na tata Allah yake cewa zalikum fisk waɗannan dukkan nutu fasikanci ne wanda ya aikata ya fita daga yi wa Allah ta'a shi ne fasikanci al yawma a yau ya isa alladina kafaru min dinikum wanda suke kedidai su ne kafirai kenan sun yanke tsammani daga addinin ku fala takhshawhum kada ku ji tsoron su wakhshawni ku ji tsorona al yawma a yau din atmamtu lakum dinakum na kammala muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina na yardar muku addinin musulunci da ma addinin ku faman turra wanda aka bukatar da shi bukata ta kai shi fi mahmasatin a cikin halin yunwa ghaira mutajanifin ba yana mai karkatuwa li ibnin dan saba wa Allah ba fa inna Allah lalle Allah ghafurun mai gafara ne rahimu mai jin kai ne a ah, hurrimat an haramta muku alaikumul maitatu mushe muka ce hurrimat fi'ili ne ma bi mabniyun lil majhul ko lam yusam fa'iluhu amma a cikin bakara da cikin suratul nahl Allah ya ce inna ma harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bihi ko kuma wa ma uhilla li ghayri Allah bihi ko bihi li ghayri Allah a cikin waɗancan ayoyi biyu guda kuɗi ya kira abin da ya haramta a nan sai kira guda goma da haka an yi tafsili an fi bayani a nan wurin can an kira manya manyan ne guda hudu waɗanda da su wannan aya ta fara shi ne dukkan mu ce haramun ne amma muka ce sunna ta toge banda kifi da fara shi kifi ya halatta a ce jiya mun ba da labarin tafiyar su abu ubaida da kifin da suka samu su ɗari uku suka yi wata suna ci saboda girmansa ce har jikin mu ya kyau muka zama tuntun kamar na hannun na da yake zaune abin jikin mu yi kyau muka yi tuntun haka ya faɗa da suka dawo suka ba manzon Allah labari sai ya tambaye su akwai taurin ragowar naman kifi suka ce akwai sai ya karba ya ci kaga dan ya musu ikirari akan cewa kifi ko da ya halatta a cikin idan ya mutu sa asar wanda yake ingantacce ba ko to ushillat lana maitatan alhut wal jarat da kifi da fara an halatta eh sai da kifi sai ga fara ina za ka yanka ina magogaran sai ki ina ka gan shi ita fara ina za ta kama a yanka ta yanzu an ce za a yanka fara na ce ban da dalla kawo fara mu yanka ko sai min ɗauko buta injiniya kuna kawo wuka shi wanda idan ya riko shi a nan zai zai rauna shi ne yankan ta yana zai rauna da yake na biyu idan aka yanka ne da fito a yana koyar an yanka abu jini ya zo ko sai ina jinin zai zo sai yanka fara jini baya fita a jikinta saboda rahama na Allah subhanahu wataala sai ya dauke mana yanka na waɗannan ababe da waddam da jini shi jinin da aka haramta shine jini mai kwarara amma jinin da ya saura a jikin nama ba haramun ba ne. an yanka maka kaza da aka cire gashin ta an sai da sai ga jini a ko'ina wannan halal ne in ma ana kammala sai da ba a wanke ba aka gasa malamai suka ce halal ne mafhum sai ko kuma abin da ke daukan jini a cikin sa kaman hanta misali ko kuma a yanka a kuhu a ga jini ko koda a ga jini a cikinta. ko a jikin ɓargo na dabba a gajini ko wani jijiya a gajini duka wannan halar ne saboda a idan ka duba qur'ani Allah bayyana mana jinin da ya haramta shine mai zuba قل لا أو دما مفتوحا أو لحم أجد فيما أوحي إلي محرما على طائب يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مفتوحا أو لحم خنزير فإنه رجس هذا دما مفتوحا شيء جنين كلالا so jinin da ya kwalala aka tare shi a bokiti ko a cikin buta ko a cikin roba to shi haramun ne masu sai amma wanda ya saura a jikin dabba a lokacin da ake fedewa ko ake fige ta shi wannan halin ne to da ka addam nan ba al'alal alal ba ne. wanda ya saura a jikin nama dan ka zo ci kake ga alamar sa ba haramun ba ne. amma wanda ka tara da kofi za a sha ko za a yi wani sihiri da shi wannan haramun ne wala auna wala hawul khinzir da kuma naman alade shi ma wannan haramun ne kamar yadda muka bayani jiya wanda yake cin naman alade zai koyi da manyan dabi'un alade guda biyu na farko kazanta duk garin da ake son alade za ga gari ne na kazamai na biyu kuma iya da mutuwar zuciya bayi da kishi duk mai cin naman alade baya kishin matarsa bai kishin ɗansa bai kishin addininsa bai kishin komai za a gan shi haka yake da kici ne saboda mai saboda yau da gobe ya koyi da sifofin alade na hudu wa ma uhilla li ghairin lahi bihi kalmar uhilla halla ne mafhum ahalla asalin sa shine rafu saut in an ce ushilla li ghayri lahi shine abin da aka ambaci wannan Allah a kansa ko aka daura niyyar wadan Allah uhilla shi ma fi'ili ne ma bi mabni lil majhul bi dukkan dabbar da aka yanka ba dan Allah ba za a ci ta ba shine uhilla li ghayri Allah mutum ya ce zai yanka wannan ragon dan rana ko dan wata ko dan wani mutum da ya rasu mutumin kware ne ko banza mai ilimi ne ko jahili dan shi zan yanka na'am amma da ya ma sai kira sunan Allah ya ce bismillahi Allahu akbar ya yanka za a ci magana mafi yawanci ba za a ci ba matukar yankan ba dan Allah ko baya halatta a ci shi yasa da wannan ibnu qayyim al-jawziya ibnu qayyim al cewa ko da aljani ne ake ya yayi magana yace a je a yanka da shi ba za a yi ba sai dai a ce masa dan Allah muke yanka a ba za mu dan wani ba Allah ba ko dan wa ake a duniya in ba don Allah aka yanka ba wannan bai yi ba mafhum tayyib ya ishe ka hujja duba ayoyi biyu Allah ya nuna ya kulla alaka tsakanin yanka dabba ko saitewa da sallah kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin da fasalli li rabbika wanhar da sallah da yanka ko sai dabba Allah ke ba mu alaka to zaka koda mutum ya yi ne dan wani wanda ya rasu duk girman mutum ya kira kuma sunan Allah in ba Allah ne kafa da ya bai halatta ba saboda ba a yanka sai don Allah wannan ita ce fatawa ta Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah fatawa da Ibn Taymiyyah rahimahullah shi ma ya bayar rahmatullahi alayh to da ka usulla ne gairu laibi mutukar niyyar ba Allah bane ko da an kira sunan Allah baya so abin ya halatta shi sa matsala ce yanka matsala ce fata aqida yanka dabba yana da alaka da aqida domin ta sai ful kafe lin naza kaga hatsari na daukan dabba ta yanka ba Allah ake nufi da wannan ba idan ka yanka a gidanka don kyautata wa iyalanka halal ne ko haramun halal ne amma waye ce ka kyautata wa iyalan Allah subhanahu wataala anan biyayya kake na saya na yanka saboda Allah ya ce in kula da ku wannan ba laifi bane na sayi kaza zan yanka dan me dan nayi buɗe baki dan wane dan Allah saboda na bauta Allah ne nake yin wannan zan yi buɗe baki da abin da Allah ya umurce ni mafhum sai wannan babu damuwa amma ka kinkimo wata matsala ka ce zaka yanka don ita bai halatta ba sai dai a babin sa wasu ne malamai suka ce anan yana iya halatta shine kayan yanka kana roƙon Allah ya amsa maka da wannan aiki da kai Allah ya nuna mana za mu iya yin tawassuli akwai tawassuli na shari'a akwai na bid'a na shari'a ya zo a cikin ayoyi a Qur'ani cikin suratul Maida ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa butahu ilayhi wasilata wa jahidu fi sabilillahi lakum tuflihun ayata talatin da biyar ya ka na biyu suratul Isra aya ta hamsin da bakwai ulaiikal ladina yad'una yabtahuna ila rabbihimul wasilata a waɗannan ayoyi guda biyu ne Allah ya karantar da mu at-tawakkul lillahi bi da'i rajul salih ya halata bil a'mal as-salihah ya halata. bi asma'illahi wa sifatihi ya halata. mafhum akwai kuma at-tawakkul bid'i shi ne kai tawassuli da wani mutum ba Allah ba kana tawassuli ba aiki na kware ba ba sunayen Allah ba ba wani karo kai maka addu'a ban ce Allah ba ni dan wane wannan baya halatta Allah ba ni dan baba na Allah ba ni dan malami na malamai suka ce da halatta ba in nace Allah ba ni dan annabi yayi na'am ya zan faɗa sai dai nace ya Allah ba ni dan imani na da annabi yayi saboda imani da annabi aiki ne to sai ka roki Allah da aikin da kai amma dan annabi ba ka ce kai imani da shi ba amma ce dan imani da annabi anan yayi to da ka wa ma uhilla li ghayri Allah bihi yana isharar zuwa ga cewa dukkan abin da aka yanka ba Allah ake nufi da shi ba to da ka sai mu kaffa kaffa ayoyi da dama Allah ya ta kira wannan utunna li ghayri llahi bihi inna ma harrama alaykum almaytata waddama wa lamal khinzir wa ma utunna li ghayri llahi bihi kuma inna ma harrama alaykum almaytata waddama wa lamal khinzir wa ma utunna bihi li ghayri llah gashi anan ya ƙara maimaitawa a can an ƙara maimaitawa wannan yake bayyana mana idan za mu yanka ya zama Allah subhanahu wa ta'ala muke nufi wal mulkhaliqatu da dabbar da take mulkhaliqa ta sake kanta a wata riwaya kuma mulkhalaqa wanda aka shake ta yana yi daukan ismul fa'il ko ismul maf'ul ko ta shake kanta ko aka shake ta har ya kai ga ta mutu ba a yi sun ba a sun namanta a musulunci wal mawquda da wanda aka dake ta da sanda ko da dutse ta fadi ta mutu ko wanda mota ta dake ta ta mutu wal mutaraddiya da wanda ta gangaro daga sama ko kuma daga doron kasa, ta gangara cikin rijiya ko cikin rami sai ta mutu wannan tsiha da wanda suka yi fada da ƴar uwarta ko wani namiji ya fi ƙarfin ta kashe ta a cikin dabbobi wa ma akala sabu da abinda dabba ta kama in an ce asabu yana daukan dukkan na dabba da ke farautar na dai dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima su shanu raƙumai ko tumaki awaki duk wanda ke farautar su kamar zaki ko kura ya shiga cikin asabu su ake girki dabbobin da ke iya farautan dabbobin da suka halatta gare mu su ne asabu'u to da wanda asabu'u ya ce illa ma zakaitu sai dai banda abin da zakaitu kuka yanka illa ma zakaitu idan waɗannan na bayan an doke ta sai ka wani gagga da wuka ka yanka malamai suka ce in dai bata mutu ba a iya ce, jiya mun yi magana akan cewa da me ake iya gane cewa bata mutu ba muka ce fahimta farko suka ce idan idan ta na motsi ko tana kaɗawa? idan tana motsi ko idan tana kadawa kafa tana shurawa wannan alama ne da ta ba za a iya yankawa amma ba dukkan wanda ba ta motsi ko idan ta baya juya ne kuma ta mutu ba saboda akwai suma idan abu ya na bai mutu ba Dan dabba da ta suma shari'a na iya cinta da wannan kusan islam rahimahullah ke cewa abin da fi dacewa shine idan aka yanka sai a duba jinin idan jinin ya fito jajawur kuma yana da ɗubi, sannan kuma yana fesuwa da ƙarfi to da ranta aka yanka amma idan jinin ya fito baki to ta mutu saboda in dabba na da rai aka yanka jan jini ne in ka mutu baki yake zama in kuma jinin ya fito da sanyi ba da dumi ba to ta mutu in da aka ji jinin da sanyi babu dumi da ya fito to a mace take saboda idan halitta ta mutu jinin ta sanyi yake na uku kuma dabba da ta mutu jinin ta baya ce tsuwa zuba yake ana yanka sai ko ya shaɗu ya kamar ruwa na guda a kofi to wannan ta mutu amma in ya alamar da ranta na. to da duk inda aka kula da siffa uku jan jini mai dumi da yake fitsuwa to alamar cewa wannan dabba insha Allah ta'ala da ranta in kana so sai ka ci wanda ya bari ya shiga cikin manta raka ba ti suddan wa ma zubi ai na mu tafi a ran ma biya ji mu tafi akan wa ma zubi ne ko sai wa ma zubi da abin da aka yanka alal nisb an shi shine al aslan ibn Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an nisb ala wazni al fu'ul al daga sanamun ne alamar ne asnam af'al shine nasa sa haka an-nusb shi ne asnam dukkan abin da aka yanka don gumaka wani gunki ne aka yanka masa ko aka je wajen gunkin aka yanka don shi wannan bai halatta a cikin naman ba saboda matsalar yanka mu ciyayi matsala ce na aqida wa ma biha ala nusbi in an yanka dabba don gunki bai halatta ba ta kowane irin bangare wa an tasqatu bil azlam alqasam da wannan anan yana zuwa a matsayin neman rabo ne na abu bil azlam jam'i ne na zalam fa'al azlam af'al wannan yana ishara zuwa ga kamar jam'in kibau shine laraba suna da wata dabi'a musamman a jahiliyya idan mutum zai tafiya yana iya neman rabo da kibau ko kuma da ƙuri'a duk ya shiga cikin azlam idan ya tashi in na kibau ne zai harba ya aiki da kaman amara ni rabbi ko na hani rabbi Allah da ya umarci nayi ko ya hane mu da kibau zai harba idan waje kaza ya fadi bangare kaza to sai tafiya idan kuma bangare kaza ne ba zai ba zai tafiya din ba mafhum sai ko kuma ya fito da abu na ƙuri'a sai ya rubuta guda uku a kai ya ce if al aikata na biyu sai rubuta la tafal kada ta aikata na uku kuma sai bashi shuru neutral babu cewa yi babu cewa bari idan ya dauki if al aikata sai aikata aiki. in ya ga la tafal ba zai aikata ba idan kuma ya ga ya dauke wanda yake babu komai a jiki to sai ƙara maimaitawa karo da biyu a tunanin ya samu wanda yake ba komai a jiki to zai ce to bari a sake maida ƙuri'un a sake gaurayawa a gauraya kada sai a sake ɗaukowa in an sake ɗauko wanda babu rubutu da sai zaki maimaita amma an ɗauki na yi ko kuma bari to in na yi ne sai a yi in na bari ne sai a bari wannan shi ne istikharar jahiliya kama saboda darajar musulunci sai Allah ya mu istikhara ta shari'a da hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ya ce za a amma adukum bi amrin falyastakhir rabbahu tun daga Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim da sunan hadisin Bukhari wannan kaga shi da istikhara na shari'a dan yana daga cikin kuma shari'a in kace maka barka ba zai halatta ba zai baka wanda ya halatta mafu ai ba bar mu haka ba sai ga koya mana istikhara ta shari'a da zamu zauna mu sallah da kaje kana wahalar da kanka kana zuwa jeji kana harbi ko kana daukan bari ka fita da shi idan yayi kudu to in kana fita kudu za ka yi idan ka sake shi arewa za ka fita arewa za ka duk inda yake nan za ka bi to wannan haka fa aka yi ta halin da kai a jahiliya ko babu lada ko babu abin da ake dacewa da shi wani ma sai ya sake yayi kudu ne kudu ya ci karo da yan fage su dantike shi a banza ko babu lada shine illa amma idan kai ibada fa don Allah ko bai faru ka ci ba sai sa hadisi ya tabbatar da cewa duk wanda ya istikhara babu nadama tare da shi a rayuwarsa saboda babu wanda ya san abin da zai faru nan gaba sai Allah subhanahu ta'ala ka da mu zabo sa ya zaba maka nan ka huta don haka zalikum fisk wannan fasikanci ne da aka ce zalikum iya mutum na karshen ne ko duka na baya a magana mafi inganci duka na baya shekul sa da kuma nake cewa idan aka jere ababe ɗaya biyu uku da yawa za a kammala sai aka yi wata jumla da ke describing bayan na ko mugantawa in babu dalilin da ya sa dole dole sai an ce na karshe ake nufi yace abin da ya dace a ce duka da bai sun shiga ciki to da ka zalikun fisk ya kunshi duka guda goma nan shin mushe ko jini ko naman alade ko abin da aka yanka don wani Allah ko dabba da aka shage ko da shage kan da mutu ko kuma wacce aka dake ta da mutu ko wanda ta gangaro ko ta gangara ta mutu ko kuma wanda aka doke ta da yar uwarta ta dake ta ko ta da kafo ta mutu ko kuma wanda dabbobin jeji suka suka nan zaki ta mutu ko wanda aka yanka don gumaka dukkaninsu sun shiga ciki ko kuma wanda aka yi na kibau ko abin da ya kama da wannan dukkaninsu fiskon wannan bai halatta ba mafhum tayyib kuma wanda suke wa an tastaktu bil azlam wannan su suna iya yi da yanka idan mutum zai kafin yayi wannan ya je jefa ƙuri'a din ko ya harbi sai yayi da jini sai ya je yanka dabba sai ya sa jinin ta a jikin shi sai ya je yayi to wannan yasa aka kulla alakar wannan istikharan jahiliyyar da ayar cin abinci saboda ana kulla alaka wannan da jini ne mafhum tayyib al yawma yau ya isa alladina kafaru wadanda suka kafirta sun yanke tsammani min dinikum daga addinin ku Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya fassara biyu fassara na farko al yawma ya isa alladina kafaru min dinikum na farko shine wanda suka kafirta sun cire tsammanin cewa ku musulmai za ku gaba ɗayan ku za ku bar musulunci ku dawo zuwa ga kafirci sun cire zamani ba zai taba zuwa a yi wata rana da duk wani musulmi ya yi ko ba kafirci wani yi ba na ɗaya na biyu sun yanke tsammanin wata rana ta waye gari a duk duniya babu wani addinin da ke nasara sai nasu dole zama akwai musulunci ba zai yi ba kana iya samun kafirci yayi dominating wani bangaren duniya amma ba zai yi dominating duka duniya gaba ɗaya ba shi yasa hadisi yake cewa qad isa shaytanu ay yu'bad fi jaziratil arab shaytan ya cire rai gaba ɗaya shi da kansa a zama shi kada yake bauta a jazirar larabawa saboda akwai garuruwa da hadisi ya ce bu a kansu yanzu misali duba irin makka mahbatul wahayi inda wahayi yake sauka ita ce ummul qura gaba daya ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas wala taqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hadha duka akwai daraja ga irin Madina magana da sai imani yana tattaruwa garin Madina kamar yadda maciji ke tattaruwa zuwa ga ga hadisai da dama da ke bayani akan faralan Madina al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamuna ba zai taɓa ruwa ba irin ga Yaman da ta ce al-imani yamani wal hikima yamaniya imani gaba ɗaya citizen din Yaman ne inji Annabi ita hikima ma gaba ɗayanta asalinta asalin yar Yaman ne hum awwalu man ja'u bil musafaha sun suka fara zuwa da yin assalamu alaikum a gaisa da hannu to akwai kasashen da ba yadda ka iya ko da wani mutum ya yi da ba zai dukkanin su su bar addini ba mafhum tayyib da haka sun yanke tsammani waɗanda suka kafirta min dini kun daga addinin ku cewa ba na ku bar addinin ku duka ku koma gare ku ba ko ba zai gaba ɗaya a gama da addinin ku ba shi sa akwai kayan nan gaba fil mustaqbal da insha Allah ta'ala addinin musulunci zai ƙara dominating duniya kusa manzo Allah yake faɗa hadisin muslim inna Allah zawali al fa ra'aytu masharikaha wa magharibaha wa innahu sayabluhu mulku ummati la zuwali minha Allah ya nuna mun mafita rana da mafada cewa addini na zai rinjayi mafitar rana da mafadan gaba ɗayanta akwai lokacin da Allah subhanahu wataala zai bada nasara saboda a baya a da suka fi kafiran yanzu karfi irin su kisra irin su fir'auna duka Allah ya yi ne Allah ya yi mutasu. mafhum duk irin su sa duk waɗannan an yi shugabanni ne masu karfi da karfin mulki Allah ya ya mutsa su karke ba ma kyau farfarin gida ne bakar adiya akwai ran da za a wayi gari a rika cewa inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu lakum tastajilun sai dai kawai gaggawa amma akwai lokacin da insha Allah ta'ala na ayi wannan a cikin wannan farin gida ne bakar adiya a rika lalle godiya ga Allah muna gode masa muna neman alƙawarin da Allah gaskiya ne mafhum tayyib Allah ya kashe mu da imani fala takhshawhum Allah yake kada ku ji tsoronsu. su wa khshawni ku ji tsorona ma'anar kalmar al-khashiya wadannan kalmomi uku nake yawaita magana akan su cewa da takwa takwalla da khashiyatullah da khawfullah ba haushe fasara da yake musu kida ce sun goro idan ce ne yake ta da Hausa tsoron Allah khashiyatullah khawfun la duka bane su daban ne suna cikin amanin qulub ayyukan zuciya ma fasarar su daban ne in kace taqwa shi ne cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah saboda ma'anar taqwa shine an taf'al ko an ta'mal ta'atan la ala nurin min Allah tarju thawaban la wa an tatruk ma'siyatan la ala nurin min Allah takhafu iqaban la shine taqwa ka bi Allah a cikin abin da ya umarni ka nisanci sabawa sau da kafa za ka taqwa Allah ya cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah in kace khawfun khawfun la shine tsoro wannan ya halatta shine ya khafu na rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maruna shine khawfun kana jin tsoro mafhum illa ma zalikum shaytan yukhawwifu awliya'a fala takhafun wa khafun in kuntum mu'minina shine kawai tsoro kawai mujarradin tsoro da baka san me ke faruwa ba sai ka ji an yi arabiya jirran sai ka hatsari ne ya faru arabiya ne a wani abu fashewa da ya fashe a harbi ne sai ka tsorta baka san menene ba to ne sai ke cewa haufun ba wani sanadi kawai ka san wani abu ne dai mara dadi ya faru saboda karar abu na iya gayyana maka ina ne ko rahama ko azaba kana iya fahimta daga wannan to ne sai ke cewa haufun babu sanadi khashiyatun la kuma shine tsoron Allah da ya gina akan ilimi shi yasa yace innama yakhshallaha min ibadihi al ulama Saka malamai ne ke jin tsoron Allah na hakika da haka duk tseren da yake da ilimi ake yi sa to ya zama kashiya. Yanzu eh, sai ka zauna kai ta yin wani abu bai dame ka ba amma kana zuwa gaban likita sai gaban sai fadi yanzu kake ka ta ga lafiya saboda ya san implication din ne kake yi. To shi wa larabci ne kashiya ne. amma kai da aka ce maka ana faɗa kawai ai ka kamar cutar kawai sai ka rude baka san cutar ba ya zama khawfu wato khashiya ne tsoron da asalin ka da ilimi ya sa kake jin kana da ilimin abu mafhum kai ka zo wuce sai ka ga baro kan transformer yana wasa shi bai san menene ba akan wayoyin wuta suna wasa an dauke wuta shi a lokacin idan ya ji kara ya gudu kawku ne amma kai ka san menene ya zama kashiya. wannan ke kenan lugatan a shari'a wanda ke jin tsoron Allah ba ya gudu kan ilimi ba ya zama khawfun ba wanda kuma yake jin tsoron asalin tsagaran ilimi ne yayi wasa yake jin tsoron ya zama khashiyatullah mafhum tayyib wannan shine bambancin su na farko bambanci na biyu shi khafir a larabci yana ɗaukan tsoro ne na mai rauni daga mai ƙarfi, shi kuma khashiyatun la tsoron mai ƙarfi ne ga wanda ya fi ƙarfi. karfi sadaka idan yaro ɗan shekara ɗaya yana zaune sai ya ga kare sai ya fashe da kuka ya zo ne khaufin ne saboda shi yana da rauni kare kuma mai ƙarfi ne amma kai da karfinka sai ka ga kare sai ka gudu ya zama khashiya saboda kai da mai karfi ne shi ma mai karfi ne wato mai karfi ya gudu mai karfi ya zama khashiya ne mai karfi ya gudu mai karfi ko mai karfi yana jin tsoron mai karfi ya zama khashiya amma haufin kuma mai rauni ne ke jin tsoron mai karfi mafhum da haka sai Allah ya ce fala takhshawhum kada ku ji tsoron sai kira khashiya ne dalili saboda su kafiran suna da karfi kuma suna da karfi yanzu ai yanzu musulmai kun yi karfi su ma da karfi to da karfin ku kada ku ji tsoron su sai Allah ya ce wa shauni ku ji tsoro na duk karfin ku da nasu na ku karfi to shine wa shauni ku ji tsoro na wani shi ke bayyana cewa Allah ya tabbatar da kafiran da karfi musulmai da karfi to kada ku masu karfi ku ji tsoron masu karfi ku ji tsoron mai karfi na gaba daya zurquwatul matin kenan da haka fala takhshawhum wa khshawni sai ce al a yau din nan akmaltu lakum dinakum na kammala muku addinin ku Allah yace ya kammala kalmar kammala abu yana bayani akan perfection na abu ne a yau addinin ku ya zama cikakken addini ta bangaren ne ta bangaren kamala akwai cika na adadi akwai cika na kamala ba hausa na cewa wai da haihuwar yuyu ga rafa ya dai mai karfi to wannan karfin ake magana a yana magana akan quality ne ba quantity ba to a ɓangaren kwaliti addinin ku ya kai makura babu wani abin da yake na kwaliti da Allah bai karanta da ku addini ba shine akmaltu daga kamala ne an kammala shi a ɓangaren kamala ba wai cika shi ba a wurin cikawa sai ce wa atmamtu alaikum ni'mati ni'mata kuma anan to ta cika gare ku to kaga cika a wurin shine ɓangaren quantity atmamtu to shine quantity amma tunda aka ce ni'ima to ita ni'imar kanta ai quality ne Sadaka a yanzu Allah subhanahu wata'ala a kwantikin ni'ima ya gama kuma ita ni'ima daman da kwaliti take zuwa. Mafhum shi ne wa atmamtu alaikum ni'mati a yanzu nan na cika ni'ima ta akan ku ta gama suka, Adadin ni'ima da ake bukata ta gama suka, Sai sai ce wa in ta'uddu lahi la tusuha kuma ce wa atakum min kulli ma sa'altum musu. Duk abin da kuka tambaya Allah ya ba ku. Mafhum tayyib don haka wa mamtu alaikum ni'mati na cika nima ta akan ku wa rabitu na amince muku na yardar muku lakumul islam ga musulunci dinin shine addinin ku wannan yasa babu wani addini da Allah zai karban ba musulunci ba shi ta Allah yake mana wa man yabtaghi ghayral islam dinan wa man islam dinan يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دينا دون دينك ولا دين با مسلم شبا فلن يقبل منه لن يقبل هل أبدا بدا أكرم مسبا كما yana cikin masu asara. سأسارا yasa sauran annabawan da Allah ya ce ma ai musulmai ne yanzu annabi Isa ne addinin sa annabi Isa musulmi ne ba wani addini ba falan ba hatta Isa min hu kufra kana man ansari إذا لا قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون suka ce masa mu ma ka ka san mu musulmai ne annabi ya musulunci ne babu addinin da ya sai musulunci addinin da ake da awari yayi gaba dai a littafin ma babu sunan addinin shi littafin gaba ɗaya ba inda ya gura sunan addinin da ake cewa wai shi sai yi babu sunan addinin a littafin amma mu Allah yake wa rabitu lakum al-islam dina na amince muku musulunci da ma'adinan ku ko musulunci ba a part time full time ne fa in dai ka shiga babu lokacin waya sai yau za mu saba mu koma je ba a yi in dai an shiga shi kenan sai dai mutuwa kuma ba a again bane abin da yake damuwa da shi ya kaba duniya sai sai yace wala ta tamutunna illa wa antum bai sai illa wa antum bawshawiyun ba bai sai illa wa antum jambawiyun ba bai sai illa wa antum nijeriyun ba bai ce illa wa antum sunnatiyyin ba ko bai ce illa wa antum hausawiyyin ba eh sai ce illa wa antum muslimuna kada ku mutu fasu kuna muslimin a koma a mai a ka ko a mai ka shigo duniyar amma dai karka fita cikin duniyar sai a musulunci in ma ka zo ka shigo a dini da gaggal in ka ga dama amma karka fita duniyar sai a musulunci dan muhimmin abu shine a yaya ka mutu kullu yub'atu kullu abdin ala ma mata alayhi faman duk wanda aka bukatar da shi fi mahmasatin a cikin halin yunwa mahmasa shine yunwa aljiwa shine mahmasa ka duba hadisin tirmidhi da yake cewa law tawakkaltum ala allah haqqa tawakkulihi la rizqtum kama turzaqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan in zai sammako da safe saboda tawakkali kotonsa ba komai sai dawo ya koshi zai zo gida ya kwana sirrin sa babu a duk zai ame shi ba saboda za ba tawakkali sai gari ya wa sai da neman abincin ya kuma nemo zai tsura ya'yan sa kotar su kunne ko bai nemo nasa to inda za ku tawakkali irin na tsotso da Allah azarta ku amma yanzu da barbaru ne kowa ya yarda da wannan sai an cika kawun an shake shi da kuɗi gidan an shake za akwai jama'a da ba san suka mallaka ba ba san me suka mallaka ba wasu jama'ar mulki ma duka sun dauka dan alemi kuɗi ne ba wai dan alemi dan Allah ba ba zan talaka su yi ba ya a samu a yi sama da fadi duk ne yayi sama da fadi yayi kasa da fadi akwai mala'iku inna rabbaka labil mirsad duk abin da mutum zai yi, amma akwai ranar kin dillanci wallahi akwai ranar kin kasuwancin ma gaba ɗaya ba dillanci ba la bai'un shi wala qullatu wala shafa'a bai'un da ma babu ana dillanci ake kasuwancin ma ba za a yi ba saboda me an dauka rayuwar duniya ne an ci hanci an ci baki an ci ido har an cinye kan gaba daya duniya gaba daya shugabanci ana yi don a nemi yardar Allah ne don a yi sabin humanity alamari ne da idan mutum ne don Allah zai shiga cikin aljanna cikin sauki da daraja amma mutum ba Allah ne ya nufa ba ya shiga uku Allah ya gyara mana shuwa gaban mu gaba daya za ka fi mahmasatin a cikin halin yunwa gaira mutajanifin ba mutajanif shine ma'ilun ba yana mai karkatuwa ne ismin dan zunubi ba a wasu ayoyi sai ke cewa gaira wala adin ko gaira adin gaira bazin wala adin bazin shine wanda ya fita da gangar yana neman ya musha wato a nan ayan ce wanda bukata da kama kana cikin halin da tafiya a jeje za ka mutu sai ka zo ka samu ba rago shari'a ta baka dama ka ce shine famani turra fi makhmasati a halin yawa mutum zai mutu to an halartar masa da mushe duba a addinin musulunci da sai a ce tsaya ka mutu amma sai aka daga maka aka ce to ba damuwa ta ba shine zaira adil a kai ya zama kuma ka fita musamman wai da barin kama hanya da gadan yanzu zan fasa jeji sai na je kamaru wani magana ka sai akwai mushi a hanya to nan ne halatta ba wala adil kuma kada ya zama ka yi fita da zalunci musamman za ka je ka zalunce wani mutum ko abin da ya kama da haka tafsirin farko da fili yabi wala kuma kada zama ka ci mushin ka ko ne ka ce ga gari da kuma tun da ga da kudi ka zai zai eh cikin da kana zo gudurin mushin na musu gaba da ci to nan bai ba shine ka ci iya bukatan idan bukatan ta gushe to kada ka ci shi yasa a inda aka halartar da bushe malamai suka ce zama da dalilai biyu ne dalili na farko shine babu abin da zai kosar da kai sai babu abin da za ka samu ya tsaya a matsayin abinci sai musha na biyu kuma shi mushan idan ka ci zai maganin yunwa idan za ka ci kana da yakinin ba zai maganin yunwa ba haramun ne amma dole ya zama kana da yakinin in an ci mushan zai maganin yunwa sai yana condition biyu faru wannan ya tafi da ruwa malamai suka ce to mutum ya cikin lafiya zai mutu sai ya giya zai iya sha bangaren farko suka ce zai sha na biyu suka ce giya ba ta maganin kishirwa na daga cikin sai kuma sai rahimu Allah yake biya ba ta maganin ba kwata kwata sa ko likita su ce ka samu kace zaka sha fanta sai da maka fanta ba ruwa bane idan ana son ka sha ruwa a jikinka H2O sai kana ta shan minerals ba ruwa kake sha ba dole wannan ba zai hana ka buƙaci ruwa ka sha a jikinka ba dan shan fanta ba zai hana dehydration tare da kai ba zai dai sauwaka amma ba zai hana gaba ɗaya ba ruwa sai ka sha farin ruwa ko baki ruwa da ba wace ke cewa shi ne yake maganin abu sai suka ce baya halatta amma za ka tafi ga mutum saboda yunwa ba zai iya cin mushen ba ga kuma giya a wurin in an samu ruwa na giya aka toku da mushen zai iya ce a nan shi kusa ne sai ya halatta ya sha giya ba dai shan giya ya sha ta ba sai dan ya toku da noman mushen da shiga cikin sa sai maganin yunwa to kaga anan ba manufar shine giyan bane manufar abincin ne yake anan ya halatta saboda abincin ya ki shiga ko ana iya tura shi da ruwan giya sai ya shiga anan yayi <laughs> to shi ne gaira mutu jami'in da itimin ba mutum iya ne neman zunubi ba idan mutum ya fita musamman kawai don ya je su mushe ne nan baya halatta a shari'a matsalolin suna da yawa ko a wajen cin mushen ne sai an zaba ga mushen rago ga mushen alade wanne za a ci za a ci mushen rago ga mushen rago amma kuma ga alade da ransa an ba ku ku yanka ku ci wanne za a ci mushen rago ya fi mushen alade a wurin malamai saboda wannan al'asul ya halatta matsalar da ne shine ba a yanka shi ba shi kuma da mutum asali haramun ne yankan baya halattar da shi to kaga biyu ne yanka ba halal bane a kansa na biyu shi din ba halal bane wannan shi asalin sa halal ne yanka aka rasa, to abinda aka rasa daya shi ne kusa yi aka wani duka biyu a dafa su mafhum to da dole anan ma faddala shari'a ta daga wa mutum kafa nan sai yace fa inna Allah lalle Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne da ta ghafuru sunan Allah ne kalma ne na ghafuru sunan Allah ne ghafurun kuma ghaffaru al-ghaffar ba sunan Allah ne wa inni la ghaffarun liman taba in kace ghafurun al-ghafur Allah ne al-ghaffar ghafurun ala wadai fa'ulun shi ga ne na mubalaga al-ghaffar ala wajhi al-fa'al shi ma mubalaga ne mizani ne canja Allah al-ghafur ne kuma Allah al-ghaffar ne Allah mai gafara ne Rahimu mai jin kai ne na abin da kuka kuskure in an ce rahimu shine mai sadar da ta zuwa gare ku mafhum tayyib na'am يسألونك ماذا قل لكم الطيبات وما عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَغُلُوهُنَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاشْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ yasalunaka ma za uhilla lahum suna tambayan ka me aka halatta musu kun ka ce uhilla lakum tayyibat an halatta muku dara da ababe wa ma allamtum da abinda kuka ilmantar da su wa ma abinda kuka sani kuka sanar da su min na dabbobin da suke muku farauta mukallibi na kuna masu ma'abota karnuka kuna karantar da su tu'allimuna hunna kuna koya musu mimma allamakum Allah daga abin da Allah ya karantar da ku fakulu ku shi mimma amsakna alaikum na abin da suka kama da ku wa zkuru ismallahi alaikum amma sunan Allah wattaqullaha ku ta gaba ga Allah inna Allah lalle Allah sari'ul hisabi ne gaggawar hisabi ne yas'alunaka suna tambaya suna suke tambaya sahabbai radiyallahu anhum suna yin tambaya a tambaya yas'alunaka daidai wanda sahabbai suka yi a Qur'ani akwai akalla guda goma sha biyu يسألونك عن الأهلة يسألونك عن المهيد يسألونك عن الساعة يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الأوفال duka yas'alunaka yas'alunaka suna tambaya ne dan neman ne dan neman ilimi da wannan magabata daga cikin su akwai ibn al-qayyim al-jawziya ne wannan ke cewa dukkan matsala da take da daddiya tun zamanin sabbai akwai ta da ku tambayi annabi akan ta da yake tambaya akan ta yanzu mafiya yawa halaka ne saboda sahabbai in da ilimi ne amfani sun fi kowa bukatar su a duniya in dai sai da yi da abin babu wanda ya bude baki ya tambaya suka ce doka daga tambaya in abu ne na zamani da babu a zamanin su wutan electricity atel phone a television misali ke ko ko tafiya by air a cikin jirgi ko tafiya akan hanya a mota za ka iya tambaya saboda babu a zamanin su amma abin da suka rayu da shi ba wanda ya tambaya to kai karka tambaya ya asa ya ayyuhal ladina la tasalu an ashiya in tubu lakum takukum mun ga mutanen Musa da aka ba su wahala akan saniya ya na ya suna da yanka mai za su yanka da makamantan su to da ka ya wasu akalla akwai guda goma sha biyu wanda banda wanda a cikin sunna duka suna idan neman ilimi to duk abin da ka ba su tambaya ba sai kai a hankali yanzu misali akwai tambayar da aka yi wani malami Sheikh Sani Fauzan Fauzan Hajjilahullah wai dalibin ilimi ce an ce Allah subhanahu wataala yana da hannu yadullahi fawqa aydihim wai sai tambaya shin hannu akwai yatsu kuma akwai farce shi ne sai ce magabata babu wanda ya wannan tambaya za mu ba ka amsa irin amsar da imamu malik na ya ba wani dan bid'a da ya tambaye shi akan arrahmanu ala al-arshi sawa fa kayfa sawa yace al istawa ma'lum wa kayfa majhul wa su'alu anhu bid'a wal iman bihi wajib shike na an huta mu tsaya inda aka zai da mu wanda bayan bayani ba bakin mu alaikum shiru suna tambayar ka ma za na lahum ne aka halatta musu menene yake zama halal gare su uhilla lahum mai aka halatta mai halattawa shine Allah subhanahu wa ta'ala dan ya hana mu halattarwa da haramtarwa wala taqulu lima tasifu alsinkum kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib kada mu rika yawan fada mai halattarwa da haramtarwa Allah ne kadai subhanahu wa ta'ala hatta ke yan halitta annabi bai da kashin kansa ana gaya manne isar da sako in uhilla lakum at-tayyibat kace muku kun ka ga yanzu an ga annabi amsa wannan shi ne qur'ani da aka ce kul ta ce da sai ya faɗi maganar amma kul din ma sai ya maimaita kul a'udhu bi rabbin nas kul a'udhu bi rabbil falaq kul huwallahu ahad wato kul ma an ce ka ce sai ya ce ka ce saboda ne saboda amana in da ta kuwa qur'ani ya tabbatar kul ka ce usulla lakum at-tayyibat an halata muku dara da ababi ya yake gani abu mai dadi tambaya shin za a gane mai dadi ne in ka dandana ka ji zaƙin ko kuma ta wani bangare ana gane abu mai daɗi ne a musulunci idan Allah ya ce halal ne mai daɗi in yace haramun ne mara daɗi ne amma ba wai kai ne zaka dan da ka ji zaje ka ce a mai daɗi bane saboda daɗin ba a harshe ake nufi ba ga lafiyar ka ake nufin daɗin da kuma mutuncin ka kar kai ta wani mutum wai ya je jeji yana da fiya a jeji da sabon takalmin ya saya sai gona ba ta hanya kaman bayan gida haka ba haya yana fargaban kada ya taka sai ya tsaya yace kada ta kai ba ta min takalmi na fa sai sa ya rasa haka akai sai dan kada sai ce sai ce kashi ne Allah ya taimake ni ban taka ba sai Allah ya ce taimake shi Allah ya Allah ya ce kai Allah Allah ya ruba masa asiri saboda ka yi ya taka amma yanzu Allah ya taimake shi amma da ya dasa da haishin sai gane sai ya kashi ne yace kai Allah Allah ya ruba masa asiri wallahi da na taka ga wani ba fulata ne yace ba barbare ne ko ga wani ba barbare daga can kuma yace ba fulata ne ne ko ke yanzu yanzu ya faɗan kanure ne da da shi wanda ya ce ba fulata ne wanda ya ce ba barbare ne wai da harshen sa tana ce Allah ya ce bake ya yi yanzu da ya saka mata galmin har ba ya yana ilimin zafi na harama a wurin nan to ana malamai suka ce ana gane abu ba idan Allah ya ce halal ne ba wai da wayan mu za mu gane ba da shari'ar muke gane mai daɗin ne shine ka'ida duk abin da Allah ya halakar mai daɗi ne shi yasa ya turo annabi aikin annabi ya halartar mana ya harantar bisa ga yadda Allah ya karantar da shi tun daga الذين يتبعون الرسول Nabiya, har zuwa ya yashhadu kuma at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana halarta mana da ana dan abada yana haramtar mana da khaba'ith kusa a shari'a mu tambaya wa ma allamtum menene wa ma allamtum na'am menene allamtum min aljawari allamtum kuka koya saboda yazo a tijare kamar muta'addi ko to da ka allamtum abinda kuka koya min aljawarihi ko kuma kuka koyar duk yana ya dauka tunda muta'addi ne kuka koyar miyar jawari kalmar jawari daga jarihun ne jarihun kuma daukar ma'ana mai jin ciwo a ce ajirhu shine kamar ciwo a kai ajirhu kuma aikin malaman hadisi a gane wane na banza ne to minar jawari daga jawari jin ciwo ne tafsirin farko tafsirin da kuma alkasir mai karyawa to aljawari su ne karnuka da kuke koya farauta sai kuma koya musu yaya za a je a kama dabba mafhum idan ka koya wa kare farauta sai ya koya idan ya kama dabba za ta ci ba za ci ba za a ci ayi yi idan ya iya za a ci saboda dai saboda an koya masa da wannan malamai suka ce kare ne ilimi ya ce kare jahili in jahilin kare ya kama haramun ne a ci amma in mai ilimi ne kama fa nan ne a ci na daya na biyu malamai da wani suka bayyana cewa dukkan ilimi da ya zama yana amfanin mu a rayuwar duniya sunansa ilimi ba sai a qur'ani ko a hadisi ba ai ba ana koya wa kare alhamdulillahi rabbil alamin ne ko kullu allahu ahad ba ana koya masa ne ababe uku na farko an ce je ka je ka in an ce kama kama in ka kama kai ne ka kawo in kare iya abu uku to ya zama ne ilimi na farko in an aike shi idza ursila aka aika bai je shi in ya kawo ba zai ci ba in an ce kawo sai ya kawo in an zo da shi kada ka je sai ya tsaya to ya zama ne ilimi to shi wannan karin ya fi jahirin ilimi jahirin karin to kaga wannan ta wa kare je ka je ka dawo dawo in ka kama ka daga cewa kawo sunan sa ilimi Allah ya ce to tunda Allah ya kira wannan ilimi to za ka ce ga wanda ya kafin da shi ko ya gyara wutar lantarki ko ya iya gini ko kuma wanda ya zama injiniya gaba daya ko ya zama likita zai farda cikin mutum kuma ya kammala dai kon Allah ya dinke ko mutum din ya tashi in dai kare an ce nasa ilimi ne kawai je ka kamo kawo Allah ya ce masa ilimi to ya bi wadancan sa dukkan musu da na ilimi ne yasa zama Allah lokacin da yake wa sahabbai karanta da su kan ishin noma ya koya musu sululin dibino suka yi dibinan da ya ba suka daga annabi muna kaza kuma ka hana mu mun zo mun kaya da ba annabi yace antum a'lamu bi umuri dunyakum ai kun fi mu sanin duniyar ku ku je ku ci gaba da harkar noma da kuka saba in dai al'amarin duniya ne sai yace antum a'lamu sun kira shi ilimi wato kenan hatta harkar noma annabi ya ce ilimi ne mafhum sai da Allah bai ce wannan ba ilimi bane na kalmar mukallibina tafsirin ibn abbas shine ku ashab ne ku sahabban kare ne wato ku ka mallaki karen da ake aikawa an kira kare saboda mafiya yana da shi ake farauta na kananan dabbobi mafhum saboda babu dabba da ke ko yan farauta irin kare abinda kare koya a farauta a shekara bai kura ta shekara goma ko zaki bai koya ba kuma kai ka san zaki ma ya koyi farauta akwai bala'i tu'allimuna kunna kuna koya musu mimma allamakum Allah abinda Allah ya karanta da ku kaga koya wa kare je ka dawo kaga sai kuna koya musu ilimin da Allah ya ilmantar da ku ashe wannan ilimin ma ko ko daga Allah ne shi ne tushen ilimin wato ka koya wa kare kama abu je ka dawo ka samu shi na ilimin da Allah ya koya maka ne fakulu mimma amsakna alaikum sai ku ci abin da suka kama alaikum ainakum naku duk abin da suka kamo naku ne to ku ci in dai kare ta ba masa ce idan bai kashe ba idan ya kashe fa malamai sai maganganu guda biyu idan a sa da kai kana tura shiga sai bismillahi sai da fi idan ya kama ya kashe ma da a ci suka ce amma in ba kai bismillah bai je kamo in har ya kashe ba za a ci ba wa zikru lahi alaikum an sunan Allah akai Qur'ani ya ce ku ambaci sunan Allah a zahiri inda al shi kuma sunna take indal insan in za ka aiki dabba kai bismillah nan kuma ka ce in za ka ce malamai suke jam'u ubaina kuma duk kan da za ka aiki dabba ta tafi zai ka ce je ka bismillah sai ka aika da sunan Allah idan ya samu kuma idan an zo za a yanka sai a yi bismillah in kuma babu rai a jiki an tura shi da bismillah za a ce in ka zo kan abincin sai kai bismillah wattaqullaha ku ta gawa zuwa ga Allah inna Allah lalle Allah sari'ul hisabi mai gaggawar hisabi ne Allah ya taimake mu ya samu wani lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk